véritablement ce début euh, vernage. Euh, à la fois Hakika wannan farkon lokacin damana abin farin ciki ne ga yawancin makiyaya sannan kuma abin zulumi ne domin sun yi hasarar adadi mai girma na dabbobinsu ya kamata a ɗauki matakai daga nesa watanni biyu misali kafin wannan hali da muke fuskanta a yau saboda da zaran dabbobi suka raunana ko an yunkura an makara sai dai kash ba wani abu da aka yi dabbobi sun ci gaba da ramewa da mun garumzawa suna busar da nama to mun san da matsala ta fara bugu da ƙari ruwan sama na farko suka zo suka shafe kyakkyawan fata da makiyaya da dama suke da shi ma'ana sun yi hasarar dabbobi masu yawa muna buƙatar cimakar dabbobi har ma da ta mutane domin makiyayin da bai da dabbar da zai saidawa ya sai abinci yana cikin hali mai tsananin rauni kenan har a wannan lokaci yawa waje ba a doki matakai insupportable. Donc, jusqu'à présent, on doit pouvoir faire quelque chose. baban sakataren zartarwa shin kun tuntubi gwamnati ko danganci da wanga yanayin? An tuka. Tabbat an yi jan ƙararrawa na farko. Akwai wata tawagar gwamnati da ta zagaya yankin sun gano banar da aka samu. To wajen ku shin akwai wasu matakai da ya kamata a ɗauka don a gaba kar a samu irin wannan hali ya sake abkuwa? Vous savez, a notre niveau, nous n'avons tout... Kun san a namu bangare ba mu da iko ko karfin cewa za mu iya daukar matakai domin kada wannan lamari ya sake faruwa. Domin muna bin siyasar da gwamnati ta tsara ne. Mu abin da muke iya yi shine jan hankali, kuma hakan ne muke yi a wajen gwamnati da ma masu hannu da shuni. Matsala ce da ake iya kafin ta ta hanyar keɓe hilayen kiwo. Mun kuma san yanayin da ƙasar mu take fuskanta, wato yanayin rashin tsaro da sace-sace waɗanda a yau suka sanya makiyaya cikin halin tsaka mai wuya. dukan waɗannan abubuwa da suka haɗu sun haifar wa makiyaya wani hali mai tsananin wahala kuma abin takaici ba su sami tallafin da ya waje ba don rigakafin wannan matsala